kyawuna jarabta ta kashi na 35 i will help you do a ah, now go remember ko me na faɗa maki ki maimaita ki maimaita kalmar da na faɗa maki exactly gida mai kai ta yi ta buɗe kofar ta sauka a hankali ta buɗe gate ta shiga gida bayan ta bar jakarta a motar shi sai da ya ga ta shiga gidan sannan ya ja motar shi zuwa gidansu hon yayi aka buɗe mai yayi fakin a wajen parking lot don su sannan yayi lokin motar yana gyara zama ya ƙara wayar shi a setin bakin shi yana jin sautin ƙaran buɗe ƙofar da ta yi da kuma hayaniya da ke tashi a falon. Binta kowa na falon da kallo a hankali girarma da ran take a ɓace ta ce, Me kika yi a nan, me kike yi a nan? Hawayen da ya zubo mata ta share tana gyara tsayuwarta tana jin maganar da asat ya yi sannan ta kalli girarma ta ce, Na zo wajen Abba da Mami ne ina son magana da su. Kowa kallonta yake yi barin madadi da ko kyafta ido baya yi yana ƙara kallon halitta irin na ubangiji baba baki mama baka ya ya balarabiya zama ta yi a hankali a gabansu a hankali ta ce abba ina kwana good morning mami a natse babanta ya ce du'a ya kike magana mai zaki mini ba za ki iya bari an jima ba idan muka gama magana da kakaki girgiza mai kai ta yi a hankali sannan ta kalle shi ta ce abba grandma ba ta da lafiya sosai ban san sabida ni wani abu ya same ta tsare ta da ido abba yayi sannan a hankali ya ce oke to ina ji ki ne shiru ta yi kusan 2 minutes ta kasa magana haka yasa abba ya ce speak up du'a yanzu zan koma kano bakinta duk suka gani ya fara rawa sosai kamar tana kokarin fighting abin da za ta faɗi sai kuma ta rintsa idanunta gam kamar daga sama duk suka ji magana kamar kamar saukan aradu abba ni aure nake so ba abba kaɗai ba da mami har ita grandma sai da ta ɗan jirkito daga kujera tana kallon du'a ɗin jin maganar da ya fito daga bakinta ta ɗaki kusan one minute idanunta a rintsa sannan ta buɗe idanunta a hankali ta ɗago kanta ta kalli abba da ke kallonta a sanyaye murya a can ƙasa hawa yana taruwa a fuskarta ta ce abba wallahi ni aure nake so da in koma kano gwara ne aure ta yi magana a hankali da yasa abba kasa ko da motsin kirki haka ma mami da sa'ammi da duk ke falon a hankali mami ta ce do'a aure kike so ta mata tambayar da mugun mamaki gyaɗa ma maman nata kai ta yi a hankali ta ce aure nake so mami abba da ya ji ran shiya sosai da kalamanta ya ce do'a kin san me kike faɗi kuwa aure kike so wa zai aure ki wa kike so to ki aura eh wannan karan shirin da ta yi ya mafi na da sosai lips ɗinta ke rawa ta kasa faɗin maganar da ke bakinta hakan yasa abba da ran shi ke a ɓace ya daka mata tsaya ce i told you i don't have all day i still have to go back to kano yau wa kike so du'a ya saka mata tsawa da bata san lokacin da maganar ta fito ba ya asad ta yi shiru tana wani irin sauke <laughs> amma wannan yaro layi ya cika dan duniya ya mafi uban ya mafi uban shi ma duniyanci lallai like father like son sauke ajiyar zuciya kamar kamar a kirjinta zai fito sannan ta ce ya asad nake so abba wani irin kwalalo idanu dat yayi ami bata san lokacin da wani irin kayataccen murmushi ya kubce mata a labba ba surprise look grandma ke mata don yau du'a ta kashe ta da mamaki abba da ke kallanta ya ce waye ya asad din a hankali ta nuna ami ta ce ga baban shi da ga baban shi nan da maman shi a nan wannan karan sai da grama ita ma ta yi murmushi ba ma ta gama ba ma ta gama kai karshen murmushin ba ta ce abba dan allah ka aura mini ya asad ina son shi sosai wannan karan abba ji ya yi duka karfin shi ya kare du'a saboda abin da du'a din ta yi lokaci ɗaya ya ɗago kan shi a hankali ya kalli dad ba a hankali ya kalli dad ba a hankali a hankali a kuma a natse ya ce waye Asad hada idanu grandma da Ami suka yi kafin Abba ya mayi magana Ami ta miƙe zumbur da sauri ta ce I think har yanzu bai tafi ofis ba bari na je gida na kira shi ka gan shi baban du'a ta fita daga falon da sauri ba tare da ta jira amsar su ba abba da kowa na falon ya zuba ma du'a idanu gida Ami ta shiga ganin Ami ya sa Asad yayi kamar irin zai tada motar nan ya fita ne da wani irin sauri ta bubbuga kofar motar ta ce a sat, wet wet wet saukar da glass din motar yayi ya ce ami what is it i am late fa office zani da sauri ta ce a sat, wet kashe motar kaci i have something very important to tell you kashe kashe kashe ka fito yanda ya ga jikinta na rawa ya sa ya kashe ya fito yana kallonta ya ce is everything okay me ya faru ammi hannun shi ta kama ta rike duka biyan ta ce look at me asad We don't have much time, but we will go into deep details later. Asad ka san ni na haife ka ko? Na yi rainon cikinka, na haifo ka, na tarbiyyantar da kai. Zuwa what you are, zuwa yanzu what you are today, na taɓa tambayar ka, ka biya ni ko ka saka mini. Da sauri ya ce no ammi, a hankali ta ce ta I need you to do something for me. Taimako za ka yi kuma duk wanda ya taimaka ma wani Allah zai taimaka mishi. at this point wata yarinya her life depend on you wallahi asad please asad dina and just know this ba zan taba saka kai saka ka kai abu mara kyau ba so you should trust me kallanta yake kamar wanda bai gane komi ba yace ami me zan yi dan shiru ta yi kamar wacce yake shakkan faɗa mai ta ce ina so ka auri du'a jikan hajja da wani irin sauri ya ce ya fisge hannun shi ya baya da sauri sauri ya ce no way ami kin san me kike faɗa mini kuwa cike da damuwa an bi ta biyo shi hannun shi ta sake riƙewa ta ce asad ba mu da time ana jira na na so na zo na kai da kaina ne don girma allah that is just the only thing i need you kamen right now any other thing we will discuss it later at this point kawai you need to save her please asad don girman allah idan kana ƙaunata ni mahaifiyarka ce asad don daraja Allah karka zuba mana ƙasa a idanu as ammi ya wani irin kirata da mamaki cike da damuwa ta ce asad let me nail for you to halan sai na yi hakan za ka yi ta kai gwiwoyinta za ta kai ƙasa da sauri ya rike mata hannu ya ce ami don nail don for me kamar za ta yi kuka ta ce asad i have to i have to nail for you in har hakan zai sa ka yarda ka taimake ni ka auri yarinyar nan na gaya ma we will discuss the matter da Allah lita yanzu kawai ina buƙatar ka ceci rayuwata ne in ba haka ba tafiya da ita za a yi bara na duka maka sati na roƙe ka ta yi kaman ba za ka tai kamar za ta kai ƙasa da wani irin sauri ya rike ta ya ce oh okay okay ami na ji, ba sai kin yi lilin ba da sauri ta tashi ta kalle shi ta ce za ka aure ta tsine fuska ya ce yes ami for now just to save her kuma sabida ke wani irin ihu amite ta rungume shi tana sumbata fuskar shi tana mai addu'a kafin ta ja hannun shi su tafi sallama amite ta buɗe kofa ta shiga asad biye da ita kanshi a ƙasa yana cikin sut ɗin aiki kallo ɗaya abba ya mai ya gane yaron don ya ga program ɗin da ya yi na news a channels television news zama asad ya yi kanshi a ƙasa a natse ya ce ina yini abba a hankali abba ya ce alhamdulillah kai ne asad gada mai kai yayi a hankali ya ce tell me about yourself Asad. Dan shiru Asad ya yi sannan a hankali ya ce sunana Asad Abdullahi Kitse. I am 33 years old. Na yi karatu a UK ina da two degree. My first degree is medicine. I am a doctor sai na bin business administration. Currently yanzu bana aiki as a doctor ɗin. Business nake yi ina da kamfanin kaina. Ya yi shiru daidai nan. Gyaɗa mai kai abba ya yi sannan ya ɗaga kai ya kalli grandma. da ke kallon shi ce kin yarda da tarbiyyar Asad mama gida mai kai ta yi ta ce a hannuna Asad ya girma na san waye Asad na aminta da tarbiyyar yaron nan ɗari bisa ɗari gida mai kai abba abbaye babu ko alamun wasa a tattare da shi ya kalli Asad ya ce za ka auri ‘yata du'a Asad shiru Asad ya a hankali mami ta taɓa abba kabar da hannunta ya ba tare da ya kalle ta ba still yana kallon Asad ya ce za ka auri ‘yata Asad kamar Asad ba zai ce komai ba har lokacin kanshi a ƙasa a hankali ya ce eh zan aure ta abba gyaɗa kai abba ya kalli agogon da ke ɗaure a hannun shi ya ja ɗaya ya saura daga daga kai ya kalli dad da ke nan a zaune kamar ruwa cinye shi ya ce bismillah mu tafi mu tashi mu tafi masallaci asad bismillah dad eh, tashi dad yayi asad ma ya tashi duk su grandma na kallon su suka fita daga gidan suna zaune nan shiru a falo aka tada sallar azhar aka yi sai suka ji sanarwa ana dakatar da jama'a akwai ɗaurin auren da makocinmu sanata abdullahi kitse yake son ku shaida kafin ka ce me kawai su giran ma suka ji ana an ɗaura aure tsakanin asad abdullahi kitse da du'a muhammad a kan sadaki dubu ɗari ko minti biyu ba su ƙara ba sai ga su sun shigo gidan da sallama amsa su grandma ta suka shigo kan asad a ƙasa kowa ya nemi waje ya zauna abba ya daɗe a haka sannan ya yi gyaran murya ya ce du'a ɗago ta yi a hankali ta kalle shi a natse ya ce zo nan gabana gaɗa mai kai ta yi a hankali jikinta duk ya sanyi sannan ta rarrafa zuwa gaban shi ta lankwashe kafa hannunta ya kama a hankali ya riƙe yana kallon ta ya ce du'a you always feel I'm unjust toward you and kin san wani abu you are right du'a ya yi ɗan shiru sannan ya ce ko ma yaya kike you are my daughter an ki ne na kira sunanta cikin yarana so ya ɗan sakin mata murmushi for the first time tun da ya shigo gidan ya ce i hope this time around i am just done ne miki abin da kike so kin ce kina son aure kuma a matsayi na Na mahaifinki na aura miki wanda kike so wanda kakarki ta yaba da tarbiyyar shi ba ma ita kaɗai ba ko a masallacin anguwan yanzu nan mutane da yawa sun yaba halin asad din hakan ya ƙara sa mini natsuwa hankalina ya kwanta don haka ya yi magana yana zari hannun shi daga hannun shi ɗaya daga rukon da ya mata annayenta ya tura hannun a aljihu ya ciro rafa na sababbin wanke guda ɗaya ya ɗaura a kan hannunta ya ce ga sadakinki ginan du'a naira dubu ɗari ce allah ubangiji ya maki albarka bata san me yasa na hakan ba ta ci kuka ya zo mata ko don sabida wannan ne karo na farko da abba ke mata magana mai tsayi haka oho amma dai ji ta yi kuka ya zo mata daga kai abba ya kalli a sa ta ce come wani irin murmushi ami a hankali asad kan shi na kasa ya taho gaban abba shi ma hannun shi abba ya kama sannan ya ɗauki na du'a ɗaya da ya riƙe sa a saman nashi ya ce ga 'yata du'a nan na baka ita amana ka rike ta tsakaninka da Allah kar ka cutar min da ita ka kula da cinta shanta suturarta da lafiyarta don yanzu duka sun tashi daga kaina ko kan kakanta sun koma kanka asad zuciyata ta aminta da kai don haka na bar muku ita yanzu du'a matarka ce halak malak sai yanda ka ce sai yanzu sai yanda ka ce sai yanda ka ce a za a yi don haka idan kun so ku yi biki ko taro duk ba matsala ta bace. Allah Ubangiji ya maku albarka zan koma gida zan sanar da kakaki ta can cewa na aurar da ke zan sanar da 'yan uwanki ki bi mijinki ki mai biyayya du'a Allah ya muku albarka ya magana yana zari a hannun shi daga kan nasu yana dan murmushi sannan ya kalli mami da idanunta suka yi jajire ce tashi mu koma hanyar tafiya sannan ya tashi ya kalli dadi da kawai bin su yake yi da ido don komi ya faru akan idanun shi kamar mafarki ne ya ba shi hannu ya ce suriki na sai mun yi waya Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da sauri dat ya tashi yana kakalo murmushin ya ba shi hannu da fara'a ya ce amin amin za mu yi waya mu je ne maka rakiya gyaɗa mai kai abba yayi ya kalli girma da ke zaune a wajen a hankali cike da girmama ya ce ki yi haƙuri mama da komai za mu tafi don murmushi ta mai ta ce babu komai baban hamad a gaida mini da yara don Allah bari ma mijina Hamad murmushi ya shi da abba suka wuce suka fice ɗakin ya rage saura mami da ta kasa tashi da ammi da kuma grandma da ke kallanta tashi ammi ta yi ta daga mami ta rungume ta bakinta ta ɗaura a kan kunnen mami ta ce i know what you are thinking right now zainab kar ki manta ni ma uwa ce but zan miki wannan alkawarin in har ina da rai du'a ba za ta taɓa wulaƙanta ba zan kula da ita a satma zai kula da ita amana ne miki alkawarin nan du'a ta riga ta yi miji ba zan miki ƙarya ba she is in a good hands na na tabbatar miki wannan wani irin ajiyar zuciya mami ta sauke dan har katsan ranta ta ji daɗin kalaman ami kan kan kame ta ta yi ta ce thank you aunty Zainab sakin ta ami ta ta ce yi ma mahaifiyarki sallama gyaɗa mata kai ta yi sannan ta ƙarasa wajen grandma a hankali ta tsuguna ɗauke kai girma ta hakan ya sa gently ta ce mama ki yi haƙuri ki yafe min kin ji don allah juyowa ta ta kalli yarta ta ga mamakinta sai ta ga ta sakin mata murmushi ta kai hannunta kan fuskarta ta ce komai ya wuce du'a ta yi aure tana kuma kusa da ni don haka komai ya wuce tashi ki tafi tafiyan ku na da nisa tashi ta yi a hankali